ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل اكثرهم لا يعلمون الله ya buga misalin mushriki da mai kaɗaita Allah da wani mutum bawa da wasu abokan tarayya masu jayayya a kansa suka mallaka idan ya faranta ma wani sai ya zama ya muna ma wani don haka yana cikin rudani da tararrabi kuma ya buga misali da mutumin da mai mallakarsa mutum ɗaya ne shi kaɗai ne yake mallakarsa kuma ya san me yake so don haka yana cikin natsuwa da kwanciyar hankali kaga waɗannan bayi guda biyu ba za su taɓa zamowa ɗaya ba godiya ta tabbata ga Allah sai dai da yawansu ba su sani ba don haka suke yin tarayya da Allah